yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren sha takwas ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na ɗari biyu da arba'in da shida daga cikin jeren ya karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul jana'iz <clears throat> matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen jana'iza wankan gawa sallah ga musulmi da ya rasu yi mishi likafani yi mishi wanka sanya mai turare da yi mishi addu'a da sauran wasu al'amura na hukunce-hukunce da za su biyu baya mun shiga babi mafi haɗari daga cikin babukan jana'iza shine babin kukan mutuwa ina hukuncin kukan mutuwa mun shiga wannan babi lokaci ya ƙure mana za mu sake ɗauko kan wannan babi inda bukhari ya ce babu ƙaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه babin da ke bayani akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce mamaci yana shan azaba ko a nemi shi azaba idza kana nau'u min sunnatihi to sai bukhari ya hada maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da fassarar shi asalin lafazin hadisi ne yake cewa yu'azzabul mayyitu bi ba'd buka'i ahlihi alaihi amma sai bukhari ya ce idza kana nauhu min sunnati in ya kasance kukan yana daga cikin al'ada shi wannan mamaci ma'ana ya kasance a rayuwar shi shi ma wa wasu kukan mutuwa to in ya mutu aka yi mishi kukan mutuwa sai a yi mishi azaba liqaulin lahi ta'ala saboda magana Allah maɗaukakin sarki da ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara jama'a ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta suratu tahrim aya ta shida wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku abin tambayo ne abin bincike ne game da kiwon da aka bashi da wannan aya da kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bukhari ya kare waccan magana tashi cewa idza kana nauhu min sunnati wato wajibi kai tarbiyyar iyalanka matanka ‘ya'yanka da waɗanda ke kewaye da kai shine tsare kanku daga wuta ɗin sannan wajibi ne kai tarbiyyar su don kasancewa za a bincike ka game da yadda al'amarinsu ya kasance sai bukhari ya ci gaba da fassara shi cewa fa'iza lam yakun min sunnatihi idan kuwa kuka ba shi daga cikin al'adar shi wannan mamaci fahuwa kama qalat aisha to hukuncin kukan da fahuwa kama qalat Aisha radiyallahu anha to sai zama hukuncin kukan da aka yi mishi kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta faɗi ne da ta jawo ayar wala taziru waziratun wuzra ukhra wani baya ɗaukan laifin wani wa huwa ka qaulihi kuma sai ya zama a irin wannan halin kukan ya zama kamar matsayin magana Allah da yake cewa wa in tad'u musqalatun sai Bukhari ya fassara musqalatun zunuban ila himliha da za a nemi a azawa wata rai laifin wata rai la yu'malu minhu shay'un ba za a ɗora wani rai laifin wani rai akan komai ba Abinda waɗannan ayoyin suke nufi a dunkule shine wani baya ɗaukan laifin wani to amma in ka dubi hukuncin farko kuma na bukhari yana nuna kamar wani na ɗaukar laifin wani tunda ga hadisi yana cewa ane wa mamaci azaba saboda wani kuka daga cikin kukan da dangi suke mishi kaga kamar wani na ɗaukar laifin wani kenan sai fassara wannan hadisin da cewa na'am zai iya kasancewa haka ne kadai in ya zama kukan al'ada shi wannan mamaci ne amma in ba al'ada shi bane fa to sai a fassara irin wannan kukan a ƙarƙashin waɗannan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wani baya ɗaukar laifin wani kuma ko da an yi ƙoƙarin ɗora wa wani laifin wani don a azabtar da shi to ba zai yi wancan a ɗora mishi ainihin laifin ba to bayan duk da buhari ya gama shiga da fice tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da waɗannan maganganu na ainihin sahabbai sai ke cewa wa ma yurakhasu min al-buka'i da kuma bayanin irin kukan da aka yi sassauci a kai min zaire nauhin amma banda ihu banda kwarmato banda ya ga riga anniyaha daga murya kwarmato ya ga di yana daukan wannan to bukhari yana nufi akan cewa na'am daga cikin nau'in kukan da ke jawa mamaci azaba na farko ya zama shi mamacin yana da wannan al'ada ta kukan mutuwa to in aka yi mai kukan mutuwa zai azabtar da shi na biyu nau'in kukan kuma da ake magana ma wanda ke cutarwa shine kukan da ya zama akwai ɗaga murya akwai birgima akwai yaga riga da faɗin munanan kalmomi amma kukan da ya zan zub da hawaye ne to gaba ɗaya ma an yi sassauci akan shi wannan ba zai jawo kowa azaba ba na fata an gani wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la tuqtalu nafsun zulma babu wani rai da za a kashe da zalunci illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha sai dan farko na annabi adam da ya fara kisan kai ya samu sakamakon zunubin wannan rai da aka kashe har duniya ta tashi sai ce wa zalika bukhari ya ce abin da ya ja haka li'annahu awwalu man sanna al-qatla saboda shine farkon wanda ya fara sunnanta kisan kai to ai kaga wannan hadisin da ya kamata a kawo shi a babin kisan kai ne ko amma ana nuna maka quwwatul istinbat inda ulama isal ya taɓa yin kisan kai da daɗewa tun zamanin annabi adam aka ce har duniya ta tashi in aka yi wani kisan kai sai ya sami nau'in zunubin wannan kisan kai a halin ya daɗe ɗaurukan shekaru ko dubin to me kake fahimta kenan a nan yanzu wani ya ɗauki laifin wani kenan to sai bukhari yake so ka yi tunani da ƙwaƙwalwarka idan har ya zama wani ya taɓa yin kisan kai nan shekaru duk sanda aka yi irin ta yana da zunubi a kai me kake tunani wannan da ke kwance ya mutu a yanzu ta yi kwanaki kaɗan da suka wuce wani ya rasu ya yi mai kukan mutuwa kamar ya sunanta kenan in ya zama wancan mai kisan kai dubunnan shekaru zai samu zunubi balle wannan Allah ya sa ka fahimci kuwatul istinbat din da haka kaga a zahiri hadisin yana magana akan babin kisan kai ne amma Bukhari ya ɗauko shi yana nuna maka asali ana maganar wani ya ɗauki zunubin wani baya yiwuwa sai in wannan da ake son ɗorawa zunubin yana da wata gudunmawa da ya gabatar ta tarbiyya na irin wannan zunubin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu in ka haɗa waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi abin da suke fassara maka zunubi idan ka aikata shi kana samun roman shi kuma wanda ya aikata shi bayan ka yana samun ro yana kana samun roman aikata wannan da ya yi a bayanka Allah ya sa kun fahimta to wannan hadisi na ƙarshe Bukhari yana son ya kafa maka hujja da shi ne akan cewa lallai in wani yau wani kukan mutuwa ma damar shi wanda aka yi wa kukan mutuwan al'adar shi ce to zai samu zunubin kukan mutuwan da wannan yi to kenan a fakaice bukhari na ce maka kaga ba laifin wannan ne aka ɗora ba laifin da shi ma dama yana yi ne ya dawo mishi ina fatan kun gani to bayan da imam bukhari duk ya gama kawo waɗannan a matsayin sharar fage sai ce haddasana abdan wa muhammadun qala akhbarana abdullah akhbarana asim ibn sulaiman an abe usman قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه أسامة بن زيد الله يقارى مسيرده yace arsalat ibnatun nabi sallallahu alaihi wa alihi ilaihi yar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ta aika zuwa gare shi tana ce mishi innabnan li qubid wani ɗanawa shi za a karɓe shi ma'ana tana ba da labarin kama abin ya riga ya faru amma abin da take nufi ga wani ɗanawa zai rasu rashin lafiya ya yi tsanani rai zai fita daga jikin shi fa'atina ka zo gare mu ma'ana tana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo wurinta saboda ga ɗanta yana cikin magagin mutuwa fa'arsala yuqri'us salama sai annabi ya aika yana gaishe ta kun ga irin yadda annabi yake gina 'ya'yan shi ita ta ruɗe ne ga ɗa zai mutu me kake tunani idan kaka ya ji jikan shi zai rasu ruɗewa yake gaba ɗaya ko amma kaga annabi sai ya natsu sai ya aika mata yana gaishe ta baya jin raɗaɗin tahammulul mas'uliyya saboda duniyan nan baka zo don kai gadin su daga shan wahala ba to ka rinka shirya zukatansu akan duk abin da ya zo su rinka mai da al'amari tana gaishe ta ta tuna Allah na nan ba komai ko ban zo ba ba komai akwai Allah kaga yadda ake tarbiyyar mutane ko kun fahimta jama'a masha Allah wa yaqulu yana ce mata inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba dama shi ne walahu ma a abin da ya bayar kuma dama shi ke da abin ji tauhidi ku duba hatta wannan matsayin sai da annabi ya ja ishi zuwa ga me zuwa ga tauhidi wato abinda nake so kullum mutane ku gane kai malami darajarka tana bayyana ga almajiranka tana bayyana ta hanyar ‘ya'yanka shine tabbacin tarbiyyarka jaridar this day jaridar this day tana daga cikin jaridun da suka fi kowa ƙin musu arewan musulmi musamman amma jaridar disney ta ɗauki shafi guda ba wanda ya bata kwangilar haka suka rubuta documentation akan yar gidan abubakar mahmudu gumi da ta graduating daga nan congo campus with a first class degree ba su yi haka dan abubakar gumi ba ba su yi haka dan yar ba a'a dan ya cancanta hakan din dole ayi. ma'ana shaida mafi nagarta malamai suka ce ita ce shaidar da makiyinka ya bayar a kanka suka ce ta yi accountant general na gwamnatin bafarawa shekara takwas accountability in her profession kamar ta ba haka suka ce ina kotun wasu maganganu ba a taɓa samun akanta mai ƙwarewa da amana irin ta ba daga ƙarshe sai suka ce ba mamaki dama ubanta wani babban malami ne sai suka ambaci wani to ko kun fahimta yanzu kun ga sai da suka faɗe ta ita wace ce tukuna sannan sai suka sa torchlight sai suka haska gidansu suka ce dama ga daga inda ta fito kuna fahimta so da haka idan ubanka wane ne ko in uwarka ko in kai ka fito daga gida kaza da gwargwadon yadda ka bayyana da gwargwadon haka kake gina girman gidan ko ka rusa girman gidan sau da haka annabi baya wasa game da 'ya'yan shi ta ɓangaren tauhidi fatima amma nuka take sirfe take jajjage take hannunta diye kanta duk duniya ba yar da manzan Allah ya jarabtu da santa irinta <laughs> tankiya ce ta faru tsakaninta da Aisha jiya da annabi ke daraja Aisha sai ya ce ke yar ja ki hankali da yata ba a taba ta ma'ana ni lauyanta ne ba ki ya hankali kuma Fatima ta girma Aisha kaga da ya kamata annabi ya fi tausayawa Aisha ita ce da ƙananan shekaru kuma matar shi ce amma duk da wannan son da yake wa ‘yar ta zo gidan shi da kanta a hannu ‘yar manzan Allah duk duniya ta fi ‘yar uban kowa sallallahu ta'ala alaihi wa bayi ta ji an kawo kamar yanzu ta ji an kawo injin jajjage blender da sauransu sai ta zo ta ce manzan Allah ya bata sai manzo Allah ya ce tashi ki koma gida idan dare yayi da ke da mijinki ku yi zikiri la ilaha eh, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 cikon na ɗari la ilaha illallah shikenan tashi ki tafi ga bayi ya dauka ya bata mata da rinka mata jajjage amma annabi ba haka yi ba to ku dauki wannan tarbiyar daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ka koya wa 'ya'yanka su je su wahala idda kake wahala su kwanta inda kake wahaltuwa su saba wannan shine asalin tarbiyya ta gaskiya sannan menene kan gidan shine tauhidi shine fawwala al'amari ga Allah shine sanin cewa komai da ka gani a duniyan nan na Allah ne gashi nan da annabi ya koya musu haka bai samu matsala ba amma ka ga yanzu mutum ya tara yana ta gina gidaje yana ta siyan gonaki yana ta taskance kuɗi yana ta kaza in aka taɓa shi me yasa kake wannan sai ce wallahi ƴaƴanmu muke tattalawa tambayar ita ce ranka ya daɗe babanka me ya tattalan maka sai ka ji ya ce ai mu a zamanin mu lokacin karfe bakwai na safe za mu tafi gona mu je mu haƙo dankali mu zo mu gasa shi a murhu mu ci sannan mu tafi firamare bai san cewa wannan gasa dankalin da haƙo dankalin da safe da wannan wahalar ita ce tarbiyyar da ta kai shi har ya iya samun 'ya'yan ku duba da kyau ku gani wane ne ya arziki da dukiyar gado babu ku duba da kyau ku gani saboda haka waɗannan ina gaya muku hadisai ne muke karantawa babin jana'iza ne amma ni yanzu ina so ne mu kalli abin da wata fuska daban ita ce yar shi ce madadin ya ce la ilaha illallah ta wace za ta mutu kai abu huraira ku taho a tafi da a tsinka takalma sai annabi ya natsu ya ce kuje kuce ina gaishe ta kuma ta tuna abin da Allah ya bayar nashi ne abin da ya karba nashi ne ta kwantar da hankalinta wa kullun indahu bi ajlin musamma komai yana da ajali a wurin Allah wanda Allah ya ambata rana kaza wani zai mutu rana kaza wani zai rayu rana kaza wani zai azurtu ku duba irin tauhidin da ke cikin wannan saƙo da ubanta ya aika mata ƙarshe sai ya ce faltasbir ku ce ta yi haƙuri wal tahtasib ta nemi lada a wurin Allah you. <laughs> jama'a kun gane yadda ake tarbiyya ko hakan yaron ka yazo hannun shi ya sharbe haka jini na zuba ka ce la ilaha illallah kai kuma ka nunan ka je ka tafka wata reza a sama kai ma ta yanke ka sai ka natsu yankewa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji to ba komai mu je a sa maka abin nan ai wallahi wani ne kaza kaza ce to ba komai ya hakuri ya hakuri ka dogara ga Allah sai ga ya natsu amma da ka ce wannan eh yau wallahi tallahi sama da kasa za ta haɗe a garin nan sai zo haka yana ƙara haka shi ya ƙara zama rikici saboda ya ga ya zama ɗan hajiya <laughs> ina fata an gane saboda haka ka lura ka natsu da kyau in ba haka ba annabi adam yana ji yana gani aka turo mu ya mutu ya bar mu a wannan duniyar amma Allah yana ce mishi inna laka Allah ta fiha wa la ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala la tadha ba yunwa ba kishirwa ba rana ba sanyi amma ya aka yi kaddara ta shi kenan kuma ya bar mu saboda haka ka yi ƙoƙarin Allah azurta ka da ‘ya'ya maza ko mata duk abin da zai karya zuciyarsu karka yadda don karyewar zuciya ita ke ruguza gida yanzu wannan ka dubi kalmomin na ya kamata ka rubuta su ka adana su ran da yarka ta aiko maka da wani gigi cewa sai ka kwafe sai ka aika mata da saƙon ki haƙuri ki nemi Allah ya baki lada in ta zo gida to wane ya sake ni sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan zauna mu ga me Allah zai daga baya kar ka rude ya sake ki eh to na karba na karba ni ni aka ci mutunci a garin nan daga haka sai a ce hawan jini ya zo shikenan kai ma kuma <laughs> Ah, ka natsu kawai ka natsu rayuwa haka take komai yana da opposite side of the coin kowane kwabo yana da ɗaya gefen yana da ɗaya gefen ko duk wata rayuwa mai daɗi wata ran sai ga ta juya to in ta juyo sai ka natsu Allahu akbar fa arsalat ilaihi sai ta aika mishi tuqsimu alaihi ta nemi shi magiya tana gama shi da Allah la ya'tiyannaha lallai ya zo gurinta to manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa sallama mun ji ma qala laula shahadatu kanat la'uhu na'am baya cewa tunda ta yi magiya ta ce dan Allah dan girman Allah ka zo faqama wa ma'ahu sa'ad ibn ubada sai annabi ya miƙe tare da sa'ad dan ubada wa mu'az ibn jabal da mu'az dan jabal wa ubay dan ka'ab da ubay dan ka'ab wa zaid ibn sabit da zaid dan sabit wa rijalun da wasu mazaje kaga kun ga irin abokan zaman na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka duba wane ne sa'ad ibn ubada babban sahabi ne cikin manya-manyan salihai wane ne mu'azu dan jabal malami ne wane ne ubayu dan ka'ab gangaran alaramma wane ne zaid ibn sabitin malamin fiqh ne waɗannan ke kewaye da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan su ne julasa waɗanda ba a gajiya ba a gundura da zama da irinsu a matsayin malami ire-iren waɗannan ya kamata a ce suna kewaye da kai saboda waɗannan su ne za su ruwaita su za su ɗauka su za su je su ba da labarin tarbiyyarka da iliminka su ne abokan zamanka sa'annan da wasu mazaje farisiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabi sai aka miƙo wa annabi yaron wa nafsuhu tataqa'u ran wannan yaro yana harbawa kamar zai fita qala mai riwaya yace hasibtuhu annahu qala ina tsammanin ma mai riwaya cewa ya ka annaha shannun kamar salka wato kamar leda ce a ce an zuba ruwa a ciki ya zaka ga tana zagab zagab ko to haka ran yaron yake harbawa fasabat ainahu sai idanuwan manzan Allah suka kwararar da hawaye sallallahu alaihi wa faƙala sa'adun ya rasulallahi ma haza sai sa'ad ya ce ya manzan Allah me wannan kuma kai da kanka kake kuka faƙala sai manzan Allah ya ce hazihi rahmatun wannan kake tambaya to wannan hawayen rahma ce ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wadda Allah ke sanyawa a zukatan bayin shi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahama daga cikin bayin Allah Allah yana jin tausayin waɗanda suke jin tausayin bayan shi ne Allahu akbar malami ne kai suka sa ka limanci in ka wuce za ka yi limanci ka rinka jin tausayin bayan Allah wani yana nan a tsaye bai da lafiya ya daure ne zai sallah shugaba ne kai ka rinka jin tausayi duk abin da ka shiga ka rinka jin tausayin bayan Allah Allah zai ji tausayin ka ka'ida ce hadisi ne amma ka'ida ce inna ma yarhamullahu min ibadihin rahma kadai daga cikin bayin Allah waɗanda Allah yake jin tausayi su ne masu jin tausayin bayin shi mahallin shahid a cikin wannan hadisi fa fadat ainahu sai idanuwan manzon Allah suka kwararar da hawaye ashe kukan mutuwa babu laifi tare da cewa wannan yaron bai mutu ba a lokacin fa amma kaga alamar kukan na menene na mutuwa ne saboda an ce garan yaron yana shiga yana fita kamar zai ainihin abin haka ina fata an gane to za mu dawo kan wannan hadisi za mu tattauna mas'aloli akan shi insha Allah قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن هلال عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس يتي من هلرت جنائز وتأه تمن الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan yar ba ita ce waccan baka kiyaye waccan ruqayya ce mai waccan yar mai waccan eh, wadda ɗa zai rasu wannan kuwa ainihin ummu kulsum ce ina fata an gane yadda za mu zo za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala za mu dawo za mu tattauna wata ‘yar ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana zai ce shahidna bintan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun halarci jana'izar wata ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala anas yace wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama jalisun ala alqabri manzon Allah yana zaune a jikin kabarin qala fara'aitu ainaihi tadma'ani sai naga idanuwan shi suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ba gajan dangana bane wannan sunna ce zubar da hawayen sunna ce rahama ce sai zuciyarka na da laushi Allah ke lausasa ta ta sanya waɗannan irin hawayen su zuba don haka wannan ba ba raunin tawakkali ba ne daraja ce shi ne kaji ya fassara cewa rahama ce kuma sai wanda Allah ya ji tausayin shi yake saka ta a zuciyar shi qala anas sai ce qala sai manzon Allah ya ce hal minkum rajulun jama'a a cikin ku akwai wani namiji wanda lam yuqarifil Lailata? a daren da ya gabata bai sadu da matar shi ba faƙala abu talha ana sai ce sai abu talha ya ce ana ni ne ya manzan Allah daren jiya ban kwanta da iyalina ba ƙala fanzil sai annabi ya ce shiga cikin kabarin ƙala ana sai ce fana zala sai shiga fi kabri ha cikin kabarinta sai aka miƙo ta sai ya saka ta imam bukhari zai zo kulla mana babu sukutun da guda ya fassara mana hadisin nan idan mace ta rasu za a saka ta a kabari yana daga cikin sunna wanda zai shiga kabarin ya karɓe ta ya saka ta kada ya zama dare mafi kusa ya sadu da matar shi malamai sun bayyana hikimomi da dama amma Allah shi ya fi sanin hikima sai dai daga cikin abin da suka ce saboda jiya jiyan nan ya rungumi mace da daddare to kada a miƙa mishi mace kuma ya rungume ta wannan tunanin ya sake dawo mishi tunda bai daɗe ba wallahu a'lam amma dai abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haka Allah shi kaɗai ya fi sani sai dai yana daga cikin sunna in za a sa namiji a kabari to ana nemo dangin shi ne na jini ina mahaifin shi ina kanin shi ina wan shi da makamantan haka to idan kuwa mace ce to ita kuma abin ya sha bamban haka sai a nemi wanne namiji ne ko waɗanne mazaje ne jiya ba su kwanta da iyalansu ba da gwargwadon yadda bukata ta kama wata macen in babba ce mai girman jiki kun ga mutum ɗaya ba zai iya tsayawa a cikin rami a miƙo mishi ita ba to ya danganta mutum biyu za ku bukata mutum uku za ku bukata amma dai su cika wannan sharaɗin idan mutum ɗaya ne lallai dai ya cika wannan sharaɗin to akwai karatu na musamman da bukhari zai kulla mana amma muhallin shahid da ke cikin hadisin yanzu an je birnin shi ne da aka je binne ta sai ya zauna jikin kabarin anas ya ce fara aitu ainihi tadma'ani sai naga idanuwan shi suna zubar da hawaye sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan yadda annabi ya tambayan nan fa ba abun kunya bane yanzu liman ma yayi yace jama'a jiya da daddare cikin kuwaye bai sadu da matar shi ba sai wannan ya daga hannu sai liman ya ce shigo wannan ma ya daga hannu liman ya shigo wannan ma ya daga hannu liman ya shigo ba abun kunya bane ko kaɗan ka a ji kunya ina fata an gane قال حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة عبد الله دان عبيد الله دان أبي مليكة يتي وتأ تسيدنا عثمان تارس مكة وجئنا لنشهدها sai muka je don mahalarci jana'izarta وحبرها ابن عمر وابن Abbas رضي الله عنهم da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda su ma sun halarci wurin to sai ku lura sai aka ce radiyallahu anhu saboda dukkanin biyun kowanne shi da mahaifin dukkansu sahabbai ne saboda haka sun kai matsayin jam'i kenan ba a ce radiyallahu anhum ba sai aka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su gaba ɗaya wato da su da iyayensu mai riwaya abdullahi dan ubaidullahi dan abi mulaika yace a wa inni najalisun bainahuma ni dinnan ina zaune a tsakanin abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kun ga yadda ake ara shi ko abdullahi dan abbas yana dama eh, yana gefe guda abdullahi dan umar yana gefe daya sannan abdullahi dan ubaidullahi yana tsakiya <laughs> ko kun fahimta jama'a mun taɓa zuwa za mu yi wani ciniki haka muka zauna kusan mu hudu ko mu biyar duk sunan mu daya da ni da abokina sunan mu daya wanda za mu yi siyayya wurin shi da yaron shi su ma sunansa daya dukan mu kuma jamlock sunan mu daya gaba dayan mu dukan mu lawan lawan lawan lawan <laughs> ina fata an gane akan yi irin wannan yakan faru ina fata an gane to haka aka nan mutum uku sunayen su ɗaya ga nan yace aw qala jalastu ila ahadihima ko kuma shi abdullahi dan abi mulaik dan ubaidullahi yace na zauna kusa da ɗaya daga cikin su thumma jaa al-akhar fajalasa ila jambi sai ɗayan ya zo ya zauna a ɗaya gefen nawa kun ga dai har yanzu sun sa sha a tsakiya kenan faqala abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma sai abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda sai ya ce to ku natsu ku ji wani ladabi a nan da ya zo ba da wannan magana sai ya faɗi ya ce abdullahi dan umar dan a lokacin ya ce abdullahi to za a ruɗe wannan abdullahi tunda abdullahi ne a dama abdullahi ne a hagu haka duk sanda ka buga waya kar ka ɗauka cewa wai wannan da kai wa wayar ya san ka gabatar da cikakken sunanka da kasan zai iya gane ka da shi kar ka buga waya wane ne ka ce wane kawai me yiwa wanan suna da yawa kuma ba lallai ya ɗauki muryar ka ba wani kuma in muryar shi ta shiga cikin audio device canzawa take wani in muryar shi ta shiga radio ko waya sai ta canza saboda haka in ka buga waya ko mahaifinka ne ka buga ko ɗanka ka buga waya kai kuma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ka ce wane wane ne daga wuri kaza Allah ya sa kun fahimta ku dubi nan da ya zo da ya ce sai abdullahi ya ce yanzu me za mu ce wannan abdullahi abdullahi dan umar ko abdullahi dan abbas amma kun ga sai ya ce sai abdullahi dan umar ya ce to haka ake so in ka je ka kwankwasa gida in aka tambaye ka wane ne kar kawai ka ce musu muhammad ne sai ka ce muhammad tukur ne na anguwa kaza ko kuma wani suna ne ma wanda mai yiwa baka so amma kuma da haka aka san ka ya ka iya sai ka ce musu dan ladi ne ko na ladiyo ne ya ka iya ba yadda ka iya tunda ya ka iya in baka faɗa ba za su gane ka ba haka an fahimta jama'a saboda kwakwalwar ɗan adam in ma ba dan baiwa ta Allah ba ya za a yi wani lokacin kawai baka ga mutum ba da ya ce wane ne kuma ka iya gamsuwa har ya in kasuwanci kuke ce da Allah zan turo maka kuɗi turo mana account ka duba irin wannan ikon Allah ta waya ka ji muryar shi duk ana iya sata da muryar da lambar tashi duka ana sata sai a ɗauki lambar ka lambar ka tana nan a hannunka amma an ɗauke ta an je an yi wata fasaha sai a buga wa matarka a mata saki uku yasa muka zo za mu kasar din nan da nace akan GSM sai mun tara mata mun gaya musu in mijinki ya aiko miki da saki ta GSM ki na tukuna ki tabbatar shi din ne in ba haka ba wani tsohon saurayin ki sai ya dauki wayar mijinki ya je sanya wannan fasahar sai ya bugo waya sai ki ga lambar mijinki ras wadda kika yi saving kuma ga ta nan bature ne ya ƙirƙiro bala'i bala'in shi kan shi ya fi karfin shi ina <laughs> fata an gani. Allah ya kiyaye to shine yake cewa faqala abdullahi ibn umara sai abdullahi dan umar ya faɗi li amr ibn usman ga amr dan usman dan uwan yarinyar da ta rasu kenan kun san usman ne shi ta rasu sai aka je wurin jana'iza da aka je sai ga waɗannan manyan malamai to shine sai shi ɗaya daga cikin manyan malaman Abdullahi dan Umar sai ya kira Amr dan Usman yace ala tanha anil buka a zahiri a lokacin Usman ya rasu Usman baya duniya amma ishi ce ta rasu da aka zo sai waɗannan malamai suka ji ana kukan mutuwa sai suka kira wani ɗa namiji daga gidan kai e ba za ka hana kukan mutuwa ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi mamaci yi mishi azaba saboda kukan da dangin shi suke yi mahallin shahid anan yanzu wannan hadisin na daga cikin hadisan da ke tabbatar da azabar da Allah yake yi wa mamaci in dangin shi suka yi kuka kaga waɗannan malaman a zahiri sun ɗauki hadisin nan kai tsaye sun yi wa'azi da shi a ƙarƙashin wannan matsalar kai eh mun zo jana'iza mun ji ana kuka cikin gidan nan ba za ka je kai musu magana ba annabi fa ya ce mamaci a mai azaba saboda kukan dangin shi wannan kuma yana nuna maka yadda salaf suke da al'amru bil ma'ruf ko wannan nahyi anil munkar na'am ku duba yanzu kuka suka je daga cikin gidan wace ce take kukan yaya dai amma munkari ne sai suka kira wani wanda suka san yana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya kwaɓa sai suka ce ba za ka je ka hana ba saboda ga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka ku yi kokari ku ɗauki ɗabi'u irin na malaman salaf idan ka ga barna kakka shiru amma in ka tashi gyaran ta kakka gyara ta da wata barnar kaga yanzu hanya mafi dacewa ita ce me a kira ɗan gidan ya shiga gidan ya musu faɗa me wa iyayen shi ne mata me wa yayyen shi ne mata me wa ƴan uwan shi ne ko ma dai yaya ne a cikin gidansu ne amma kar ka manta abdullahi dan umar da zai iya shiga gidan ya ce shi ma ai malami ne kaza kaza amma wace bannan haka za ta haifar saboda haka duk sanda ka zo za ka yi gyara to kada hamasa da atifa ta ɗauke ka ka tsaya kai tunanin wace hanya ta dace a yi gyaran don gyaran ya isa yadda ake so don so ake gyaran ya yi Allah ya taimaka faƙala ibn abbasin to da ibn abbasin ya ji haka radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda sai yace ce faqad kana Umar radiyallahu anhu yace ai Umar ma kaga yanzu Ɗan Umar yayi wa'azi da hadisi ko sai wani almajirin Umar yana wurin sai ya ce to ai shi kanshi Umar ma ga irin yadda yake cewa ya ƙulu ba'da zalika yakan faɗi wata irin wannan maganar makamanciya haka cewa ane wa mamaci azaba saboda kukan da dangi ke mishi sun haddasa ƙala sannan sai shi ibnu abbasin sai ya kwararo hadisi ya ce sabartu ma umar radiyallahu anhu min makka mun fito daga makka ni da umar allah ya ƙara mishi yarda hatta idza kunna bil baida har sai da muka kama hanya dodar in suka ce baida abin da suke nufi kenan kawai mutumin da ya fito daga gari kasan hanyoyin gari suna da kwana da sauransu to albaida ita ce an kama hanya dodar mun fito daga makka har sai da muka kama hanya dodar idza huwa birakbin sai umar ya ga wata ayari wata karabka wasu jama'a tahta zulli samura a ƙarƙashin wata babbar bishiya ta gawo gawo shine samura faƙala sai ce izhab fanzur man in rakab sai umar ya ce da ni abdullahi dan abbas tafi ka duba ka ga suwaye can waɗanne ayari ne wace karabka ce can qala fa nazartu fa suhaibun da na duba sai na ga ab ai su suhaib ne sahabbai ne su ma fa akhbartuhu sai na zo na bashi labari na ce ai su suhaib ne su ma sahabbai ne fa qala ud'uhu li sai ce kira mini shi suhaib din faraja'tu ila suhaib sai na koma wurin suhaib fa qultu sai na ce irtahil falhaq amiral mu'minina tashi ka je wurin sarkin mu'mine sarkin mu'mine na kiranka falam to kun ji yadda ya tsaye da wannan labarin yana so ya nuna dangantakar da ke tsakanin suhaibu da umar ya ce to falamma usiba umar yayin da aka soki umar da wannan wuka da hala suhaibun ya biki sai suhaibu ya shigo cikin gida yana kuka ya yana cewa wa aha wa sahiba wayo dan uwana wayyo abokina umar kenan kaga yanzu nan abdullahi dan abbasin abin da yasa ya kwararo maka wancan labarin yana so nuna ma dangantaka umar da suhaib ne da dangantaka suhaibu da umar dan haka yau gashi an soki umar suhaib yana kukan an sokan mishi aboki an sokan mishi dan uwa faqala umar radiyallahu anhu sai umar Allah ya kara mishi yarda yace ya suhaib ya kai suhaib atabki alayya ni kake wa kuka وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bayan manzon Allah ya ce innal mayyita yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi mamaci mamaci nemi shi azaba saboda wani nau'in kukan da dangin shi suke yi ka ji hadisin da ibnu abbasin yake ishara can baya da yace ai umar ma ya kasance ya kulu ba'a zalika kar ka manta ya ce ba'aba yana faɗin wani sashi na wannan maganar domin asalin wancan hadisi yana cewa ne innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alai mamaci ane mai azaba saboda kukan da dangin shi suke mai amma kaga anan ibnu abbasin sai ya ce umar ma yana faɗin wata magana makamanci ya haka saboda kaji magana umar ba ta ɗaya da can ba riwaya umar tana cewa ne innal mayyita yu'azzabu bi ba'd buka'ihi alayhi wani sashi ne na kukan ahlihi alayhi wani sashi ku kiyaye yanzu wannan riwaya ta Umar da ita ce Bukhari ya dogara a can baya da ita ce kuma nan yake karfafa cewa ba kowane kukan mutuwa ne ke jawa mamaci azaba ba akwai nau'i daban-daban amma a nan Umar da ya ruwaito wannan hadisi yana gaya wa Suhaib wannan kukan da suhaibu yake yana daga cikin wanda ke jan azaba saboda kuka ne na ihu ina fata an gani. har wa yau wannan hadisi yana nuna mana yadda malaman farko suke tarbiyya suke al'amur bil ma'aruf ka duba yanzu umar ake wa kukan mutuwa yo da ba sai umar ya mutu eh, ya farin jini ya yi farin ciki ba ashe yana da farin jini yana da waɗanda za su yi mai kuka in ya cika amma kaga da ya ga abin ya saba ma shari'a sai ya tsawa haka suka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ran da aka waye gari Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu dan Annabi sallallahu alaihi sallam rana ta yi kusufi sai mutanen gari suka rinka cewa rana ta kusbe ne saboda darajar wannan da ya rasu sai Annabi ya ce a'a inna shamsa wal qamara ayatan min ayati la la yankhasifani li mauti ahli ahadin wala li hayati rana da wata ba sa kisfiya don wani ya mutu ko don wani ya rayu wannan yake nuna mana a matsayinka na malami ko shehi ko sayyidi ko kudubi ko gausi ko wane ne mukaminka a cikinsu idan suka baka mukamin da ba naka ba kaka karba dan gashi yanzu sayyidina umar da sai ya ji daɗi an fahimta jama'a lokacin da baiwa ta zo tana wa manzon Allah waƙe tana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu can da waƙe waƙe sai ta koma tana cewa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghad sai ce a'a ki bar wannan ki ci gaba da naɗa su na'am da haka sai kun natsu ahlus sunna in ba haka ba ko waɗannan jikoki <coughs> na ɗan fodiyo da waɗannan gidajen almajiran shi da kuka ga sun zama yadda suka zama wallahi tallahi shekara ɗari biyu da ta wuce suna daga cikin waɗanda suka fi kowa zafin tauhidi da zafin akan bidi'a. ina fata an gane akwai wani malami mu a Madina wallahi wata rana da na miƙa mishi wani littafi na ɗan fodiyo wasiƙatul ikhwan sai ce ai wannan yafi Muhammad bin Abdul Wahhab zafi ce yi wallahi yace yi wallahi ya abu muhammad bin abdul wahab zafi na'am amma yau ka dubi yadda al'amari ya susu ce. asali ko ahli sunna ku ne shaidan yake tasawa gaba su yan bid'a registered member members kowa yana da kati a gidan shaidan dan haka ba matsala in gari ya waye shaidan ya dan shafa shi ya ishe shi <laughs> ko kun fahimta amma ku da kuke bin sunna yanzu ku zai tasa gaba saboda haka sai ka ga a hankali malamin ahli sunna ana ɗan yi mishi wasu abubuwa yana ɗan karɓe amma wallahi malaman ahli sunna na gaske wallahi gani na ƙarshe da ne abubakar gumi a falon gidan shi wani ya ɗan sunkuya kafin malam ansa gaisuwar sai da ya ce ba na hana ka ba sai ya ce wallahi na saba ne ya ce za ka saba da wuta aha haka ake no compromise ba sassauci koyaya kuka yi sassauci to jahili zai kara jahili zai ƙara jahili zai ƙara kafin wani lokaci shi kenan sai ka ga jahilai sun kirkiro su fatoyi a kanka amma tun da ka ba su fage na ɗaya na biyu na uku kai da kanka yanzu kana jin fatoyin sun wuce haka amma sai ka karba ka dake da haka kar ku yi sassauci halin sunna yaya wani ya sunkuya sai ka ce a ka sake koya wani abin nan sai ka ce a miƙo hannunka mu gaisa wallahi sai kun yi da gaske in ba haka ba wallahi su dan hodiyo sun fi mu ilimi sun fi mu daraja sun fi mu kara sun fi mu komai karanta littafan su ka gani 1984 aka hira da dattijan nan namina shek Abba eh, Sheikh eh, Ahmad Lemo yana suka ne akan da'awar ahli sunna ta yi zafi amma kuma fa sai ya ce amma fa idan dan hodiyo ya dawo su kansu yan izalan nan zai ce yan bid'a ne shi da kai <laughs> na ce hodi jan 1984 watan Jun da la'asar radio najeriya kaduna suka sa shi ana hira da shi yana ba da analysis ne game da abubuwa da ke faruwa a najeriya a lokacin sai aka ce izala sun cika zafi sun cika kaza sun cika kaza sun cika kaza har ya ce ya je gidan ɗahir bauchi ya ga ɗahir bauchi ya fara rubuta littafi ya ce sai ne mishi tsaya na ce sai da yan izala suka taɓa ku ko ka fara sai ya ce amma fa su ma 'yan izala idan da ɗan hodiyo zai dawo to su ma zai ce bid'a suke <laughs> ko kun fahimtar jama'a <laughs> to to me za ka duba a nan kenan su ɗan hodiyo suna da zafi ko to amma yanzu ka je ka ga kabarin ɗan hodiyo ɗawafi ake sujuda ake yi ɗiban ƙasa ake ana ci tawassuli ake da sunan ɗan hodiyo tuntuɓin aka gabza yanzu sai a ce Allah ya tsare mu saboda dan odiyo kaga da al'amura sun rikici shine makon da ya wuce muna tare da wani jikan shi nace akwai babban aiki a kanku yace menene sai na bashi kasatin wasiqatul ikhwan nace ka saurara bayan sati biyu zan dawo <laughs> shine jiya ya yi tafiya America sai ya bugo mini waya yace kai anya wannan ko mu ne ya rubuta nace akwai shakka ne ya ce ya ji abin ba ragayya ɗan ɗan hodiyon asali a tsaya ma tauhidi ba sassautawa ka duba annabi ibrahim yana da sassaucin hali ta wajen mu'amala amma haka zo tauhidi ba ba da sassauci haka ake so ku kiyaye ahalus sunna ba ma'asumai ba ne da a wasu ce ma'asumiya wato da'awar ahlus sunna ba za ta iya gurɓacewa ba amma ahlus sunna za su iya gurɓacewa don da da'awar ahlus sunna za ta iya gurɓacewa da ba za a sake samun ahlus sunna a duniya ba don da tunda ta gurɓace ta gurɓace to ba ta gyaru ba amma ahlus sunna zai iya gurɓacewa amma ita da'awar fa tana nan to in kun lura da haka to sai ku rinka samun kariya daga duk wani abu da zai zo ya rikita muku da'awar in ba haka ba duk barnar da aka yi wa dan hodiyo ba banna taltafan shi ba <laughs> ka duba da kyau Ka ga da'awar ba ta mutu ba amma yanzu sai ka iya samun jikan shi ko almajirin almajirin almajirin shi wani yana tawassuli wanda bai daidai ba amma littattafan fan ka karanta yanzu kai karatun nan da muka yi na wasiƙatul ikhwan ko kowane karatu ma ka je ka sa a sakwato ka gani malam musa lukuwa wa'azi ya ce abin da ake a kabarin dan hodiyo shirka ne gaba ɗaya sakkwato sai da te kamar za ta kama da wuta bara aka yi wannan wa'azin aka ce ya zagi shehu ya ce shehu bayi da daraja ya ce shehu mushriki ne ya ce a'a cewa ya sujuda da ɗawasi da ake yi a kabarin ba daidai ba ne aka ƙir a yadda a fahimce shi kuma su malamai sun san haka ne amma su suka kawo rudanin suka shiga gidan rediyo suka ce to an fara zagin dan hodiyo a ƙasar nan fari zai faru za a yi bala'i <laughs> suka ruda jahilai <laughs> ina fata an gane rudani aka yi sosai bara a sokoto kuma abin da ya faɗin yana nan cikin karatun dan hodiyo din Allah ya kyauta saboda haka wajibi ne jama'a a kafa a tsare kar a bar bid'a ta kusanto to shine sai ainihin Abdullahi dan Abbasin ya kawo wannan hadisi wanda sayyidina Abdullahi eh, sayyidina Umar ya karantar da shi قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله يقارى musu yarda sai yace ina son fa har yanzu kar ku manta a wurin jana'iza ne yake ta kwararo hadisan nan ana zaman can ana can ana wanka nan irin an zauna a zaure ne malamai ne tattaunawa ta kama falamma mata umar radiyallahu anhu yayin da umar ya rasu zakartu zalika li aisha radiyallahu anha sai na faɗawa wa aisha Allah ya kara mata yarda cewa ga abin da umar ya ce innal mayyita yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alaihi kuma yace annabi ne ya faɗi fa sai Aisha ta ce rahimallahu Umar Allah ya ji kan Umar kun ga anan bata yadda da magana da Umar ya faɗi ne. haka ake a musulunci in baka yarda da maganar malami ba baka zagin shi sai kai mishi addu'a sannan sai kai naƙadi kafin ta gyara sai da ta ce rahimallahu umar Allah ya ji ɗan Umar wallahi na rantse da Allah ma haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna Allah la yu'adhibu al-mu'mina bi buka'i ahlihi alaihi manzon Allah bai ba da labarin cewa mu'mini an shi azaba saboda kukan da dangin shi suke mai ba walakin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala sai dai abinda manzon Allah ya ce cewa inna allaha la yazidul kafira azaban bi buka'i ahlihi alaihi Allah na ƙara wa kafiri azaba saboda kukan da dangin shi suke mishi Aisha bata san wancan hadisin bane ita wanda ta sani daban ne to da ta tashi sai ta inkarin abin da Umar ya ruwaito amma kuma bata rena Umar ba bata tsine wa Umar ba bata ce Umar jahili bane sai ta ce Allah ya ji kanshi amma ya yi kuskure ba haka manzo Allah ya faɗi ba yadda ya faɗi karatun annabi ya ce za a yi wa mumini azaba ba abinda annabi ya ce kafiri za a ƙara wa azaba in dangin shi na kuka wa sai ta ce hasbukumul qur'an yo ai qur'ani ya ishe ku ku manta da abin da Umar ya ruwaito yayi kuskure ga qur'ani qur'ani na cewa wala taziru waziratun wuzra ukhra ai wani baya daukan laifin wani wannan shine hadisin da can bukhari yake cewa wa huwa kama qalat aisha قال ibn Abbas radiyallahu anhuma inda zalika to da Ibn abbasin ya ji ainihin wannan maganar ta aisha kuna ji fa sai ya ce wallahi ai wallahu shi Allah huwa abhaka wa abka shi ke sa dariya kuma shi ke sa kuka me yake nufi da wannan magana yana goyon bayan magana aisha ne ko yana karo da ita to ku dai duba da kyau bari mu karasa hadisin tukuna dan hadisin ya fassara kanshi da kai qala ibnu abi mulaika sai ibnu abi mulaika yace wallahi ma qala ibnu umar radiyallahu anhu ma shay'a ibnu umar bai sake cewa komai ba tunda ya ji kuma abin ya zama wannan ya ja aya wannan ya jawo nashi hadisin wanda ya jawo nashi hadisin sai ibnu umar ya ja baki ya shiru a takaice abdullah dan abbasin ya wa aisha istidraki ne yana cin gyaranta ne in dai ta kenan game da rushe hadisin umar sai yake nuna mata wannan hujjar bata hujjantu ba domin allah maɗaukakin sarki shi ke sa dariya Allah shi ke sa kuka to shin wannan magana ta ibnu abbasin tana nufin kenan tunda Allah shi ya sa wane ya kuka ba zai wa wane azaba saboda haka ba a zahiri yana karfafa Aisha ne amma kuma ibnu abbasin yana tare da ra'ayin malamin shi ne Umar wannan ita ce maganar gaskiya na fata an gane na'am kuka Allah ke sawa dariya Allah ke sawa ashe Allah madaukakin sarki ba zai yi azaba saboda kuka ba dan shi ya sa kuka

ita hukuma ce a ilimi kamar yadda annabi Musa da ya wa'azi aka ce a duniyan nan akwai wanda ya fi ka karatu sai ya ji cewa to ai shi hukuma ne shi da yake karbowa daga Allah sai ya ce babu ko kun fahimta to Aisha abin da yakan kai ta so da dama takan yi wannan gaggawar yi musu gyara saboda takan gayo ai ni ga abin da annabi ya ce min kar ku manta haka ya faru tsakaninta da wata bayahudiya da wata bayahudiya ta shigo ta ce a lahu min azabil qabr Allah ya tsare ki daga azabar kabari sai Aisha ta ce a yu'azzabu nasu fi quburihim an yi mutane azaba a kabarin su ne kaga inkari sai ita wannan bayahudiya ta ce in mijinki ya zo ki tambaye shi sai ta tashi ta fita saboda su sun san akwai gaskiya al'amarin ya san gaskiya al'amarin a takaicen takaita za mu dawo kan wannan hadisi insha Allah yanzu muna ta tattaro hadisan ne muna karanta su tukuna insha Allah ta'ala shi yasa na ce magana can ibnu Ibn Abbasin a zahiri yana goyon bayan magana Aisha ne amma asali yana tare da malamin shi Sayyidina Umar قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن دقى عمرة إر عبد الرحمن وتببر ما لما تأتكين أينهم a malaman tabi'ai annaha akhbaratu ita malama amratu ita ta bada labari ga malam abubakar baban abdullahi kenan malamin imamu malik annaha sami'at an aisha annaha sami'at aisha radiyallahu anha zaujan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tace ta ji aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qalat aisha tace inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala yahudiyatin yabki alaiha Alwa, Aisha ta ce a'a annabi bai ce amewa mace azaba saboda dangi ne mai kuka ba abin da ya faru annabi ne ya wuce wata bayahudiya ta mutu danginta ne mata kuka faƙala sai ya ce innahum la yabkuna alaiha o su suna nan su ne ta mata kuka wa innaha la tu'azzabu fi qabriha ita kuma tana can tana shan azaba a cikin kabarinta to kun ga Aisha tana da wasu dalilai ne na gefe bata san akwai central bata san akwai dalili na gaba daya da annabi ya faɗi ba ko kun fahimta jama'a don haka har yanzu Aisha dalilan da take kawowa dalilai ne khas amma akwai dalili umumi innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi akwai dalili wanda yake umumi ne mukhassas innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi duk waɗannan akwai su amma Aisha bata sani ba kuma wannan yake nuna maka duk yadda kake jin ka gama haduwa haddar ka ba ta rawa idan ka zauna gaban wani alaramman gaba ɗaya sai ga hadda ma tana neman ta zube ba wai rawa ba gaba ɗaya ka kasa inda zaka taro ta haka al'amarin yake saboda wa fawqa kulli zai ilmin alim قال حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسحر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال أبو بردة يتي يا كربو دقا ما يفنشي ما يفن ناشي شيني أبو موسى الأشعري يتي لما أصيب عمر رضي الله عنه يا وند أكسوك عمر الله يكارا مش يرجع ja'ala suhaibun yaqulu sai suhaibu ya rinka ihu yana cewa wa akha wa akha wayyo dan uwana fa qala umar sai umar yace amma alimta anna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala kai suhaib kake min kuka baka san annabi ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i alhayyi mamaci anemai mai azaba saboda kukan da mai rai yake mai baka san haka ba jama'a kun ji tattaruwar waɗannan hadisai waɗanda ta babarbare ga sunan ya kawo su turin to ya kamata ne yanzu mu tsaya mu bi ɗaya bayan ɗaya a tattauna waɗannan matsaloli domin kamar yadda na ce wannan babu yana daga cikin babuka waɗanda suke da matsala wadda take mai matuƙar muhimmanci da kuma matuƙar haɗari ita ce mas'ala dangane da kukan mutuwa ina fata an gani na haka imamu ibnu hajirin al-asqalani ya tattauna mas'alar bi kulli ishabin wato ya tsawaita wajen tattaunata ta insha Allahu ta'ala zan yi kokari wajen lakhasa mana mas'alar insha ta'ala gaba ta farko malam yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi mas'alati ta'zib al-mayyit bil buka'i alayhi malamai sun yi saɓani game da hukuncin a azabtar da mamaci saboda wani horarwa ne mai kuka wa minhum man hamalahu ala zahirihi daga cikin malamai akwai waɗanda suka ɗauki abin a bisa zahiri suka ce duk mamacin da aka yi mishi kuka za a yi mai azaba wa huwa bayyinun min qissati Umar ma a Suhaib idan ka lura da kissa Umar tare da Suhaib a sarari abin yake Umar yana fahimtar cewa da zaran an yi wa mamaci kuka za a azabtar da shi kama sa ya ati fi salisi a hadisi hazal ba. wa yahtamilu an yakuna umar kana wara annal al mu'akhadha taqaw alal al mayyit idza kana qadiran alal na nahyi wa lam yaqa minhu ta yi kuma umar yana ganin na'am mamaci za a yi mishi azaba in yana da ikon ya hana kukan mutuwa bai hana ba to ya za a yi mamaci ya hana kukan mutuwa shine in ka san gidanka ana kukan mutuwa sai ka tara suka ce to ban yafe ba duk wanda ya mun kukan mutuwa ko hakuri na faɗi da al'adarmu ne ta hausawa kun san bahaushe in yana son ya maganar da in ya mutu za a aiki sai ya ce bai yafe ba ko ya ce Allah ya isa to in wani yazo zai saba magana sai ya ce wani ya ce bai yafe ba ina fata an gane amma balarabe wasiya yake ce in ne muku wasiya kar ku yi kaza tuna haka in kana tare da mutane sai ka dubi al'adarsu in ka tara yan uwanka hausa ka ce in ne muku wasiya in na mutu kar ku kaza in na mutu kar ku kaza na'am ya yi daidai amma hada da hausa ka ce in kuka yi Allah ya isa ban yafe ba kuma za mu yi shari'a da kura na gobe kiyama <laughs> <laughs> saboda wani lokacin akwai yadda ake magana da bahaushe na fata an gane ka san lokacin bahaushe ko zalunta ka yi in yana ganin za ka rama to sai ki mai da zaluncin to amma an ka ce abin da kai min kenan eh to Allah ya isa to da ka ce Allah ya isa nan ka tafi sai kuma ka ga ya dawo ne neman sulhu Allah ya isa tana da karfi a wurin masu imani Hausa. na'am Malam yake cewa falizalika babara ila nahai suhaibin dan haka in tayi umar yana ganin in baka hana ba shine za a yi maka azaba to don haka ya gaggawar hana suhaib an fahimta wa kazalika hayu hafsa kama rawahu muslim hakanan hanin da hafsa ta yi kamar yadda umar kamar yadda muslim ya ruwaito min tariqi nafi'in an ibn umara anhu ta hanya abdullahi dan umar hafsa ma ta yi hani irin haka cewa in ta rasu tana wasiya da cewa ka ai mata kukan mutuwa wa mimman akhadha bi zahirihi aidan abdullahi ibn umar daga cikin malaman da suka ɗauki zahirin hadisin cewa in aka yi wa mamaci kuka to mamaci zai sha azaba abdullahi dan umar yana daga cikinsu farawa abdurrazzaq min tariqihi annahu shahida janazata shahida janazata rafi ibn khadij sayyidina abdullahi dan umar ya ya ziyarci ya je wurin jana'izar rafi dan khadij wani sahabi ne faƙama li ahlihi sai ya da iyalin rafi inna rafi'an shaykhan shaykhun kabirun la taqata lahu azab da yaji iyalai sun fara kuka bari ku ji sai yace do Allah mai gidan nan naku tsoho ne tukub ku tausaya mishi ba zai iya daukan azaba ba wa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi domin mamaci anewa iya anewa azaba da kukan da dangin shi suke to gidan ku tsoho ne ba zai iya shan azabar ba ku yi hakuri ko kun fahimta wa yuqabilu qawla haula qawlu man radda hadha alhadith wa aradahu bi qawlihi ta'ala to akwai kuma wani mazhabin wani mazhabin kuma shine sam ba a yi mamaci azaba kowane irin kuka akayi mai suka ce saboda kukan laifin wani ne to kuma ga aya suka ce Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani ne laifi ba zai ɗora wa wani laifin ba ko kuma wani ba zai ɗauki laifin wani ba a ƙarƙashin haka suka ce gaba ɗaya kowane irin kuka aka yi wa mamaci ba zai ainihin ja mishi azaba ba kun ji akasin wancan mazhabin dan haka yanzu mun samu mazhabi biyu mazhabin farko shine mazhabi mutlaq akan cewa ma damar an yi wa mamaci azaba to zai sha ai an yi mishi kuka zai sha azaba amma a ƙarƙashin wannan mazhabin malam ya fitar mana da wani mazhabin da ke ganin sai in bai hana ba amma in ya hana ba za a yi mai azaba ba to yanzu sai mu ce mun ji mazhabi na biyu mazhabi na uku shine ba a azaba ko ɗaya ga mamaci don an yi mishi kuka sannan wa mimman rawa anhu inkar mutlaqan abu huraira abu huraira ma yana daga cikin waɗanda an ruwaito inkari daga gare shi mutlaq cewa bai yadda za a yi mamaci azaba saboda ainihin wato kuka da aka yi mai ba to malam ya ɗauko bayanai masu tsawo sai ce wa minhum man awwalahu ala anna rawiya sami'a ba'd al-hadith wa lam yasma' ba'dahu wasu malaman suka ce kai wanda ma duk ya ruwaito wannan hadisin bai ruwaito hadisin duka ba ya ruwaito wani bangare ne bai ruwaito wani bangare ba wa annan lama fil mayyit lima'ahudin mu'ayyan kama jazama bihi alqadi abubakar al-baqillani wa ghairi kun ji wani malamin nahawun shi kuma da ya tayi sai ya ce a'a wanda suka ji hadisin ba daidai ba su ruwaito shi duka ba suka ce ai alif da lamun da ya shiga cikin innal mayyita innal al mayyita sai ce ma'ahudi ne ma lil ahad ne ana magana annabi ya magana ne game da wani mamaci muayyan ba wai dukan mamata ba shi mai riwayar ne da ya je sai wurgo hadisin ya hau kan duk wani mamaci amma asali hadisin annabi na magana akan wani mamaci ne kadai kun ji wani salo na tawili kuma ina fata an gani. to su ma suka kawo nasu dalilan sai ce wa minhum man awwalahu ala anna zalika mukhtassun bil kafir wa anna al mu'mina la yu'adhab bi azabi bi dhanbi ghayrihi asla wa huwa bayyin min riwayat ibn abbas an aisha wa huwa a ahadith al bab wasu kuma jama'a da suka tashi sai suka yi ta'awili suka ce a'a kafiri ne idan dangin shi su ne mishi kuka ake ƙara mai azaba sai malai ya ce kaga to wannan yayi daidai da hadisi na uku wanda Aisha ta ruwaito ina fata an gane to bayan duk da malam ya gama kawo waɗannan maganganu masu tsawo sai ya ce وقد جمع كثير ilmi أهل العلم بين حديثي ابن عمر وعائشة بضروب من الجم an samu da yawa cikin malamai waɗanda suka yi ƙoƙarin haɗa hadisan nan guda biyu da hadisin abdullahi da hadisin umar da hadisin Aisha yanzu kun ga an koma da mas'ala asali asali ibnu Abbas shi ma ya ruwaito daga waye daga Umar to yanzu hadisin Umar ne ke cewa za a yi wa mamaci azaba Aisha kuma nata hadisin yana cewa kafiri za a yi wa azaba ya za a haɗa waɗannan hadisai malam ya ce malamai sun yi ƙoƙarin hanyoyi da yawa wajen haɗa hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hanya ta farko tariqatul bukhari hanyar nan da ka ji bukhari ya buɗe karatun nan da muka fara na yau kama taqaddama tawjihuha kamar yadda aka fassara ta kun tuna mai bukhari yake cewa bukhari yana cewa anewa mamacin azaba ne na farko in ya zama kukan al'ada shi ne na biyu in ya zama bai hana ba an fahimta to wannan na ɗaya daga cikin hanyoyin da malamai suka haɗa hadisin wannan hanyar daga cikin malamai na ƙarshe da suka yadda da ita malam nasiruddin al-albani in ka karanta littafin ahkamul jana'iz shi ma abin da ya rawajjaha kenan idan har ya kasance al'adar ka ce kukan mutuwa to in ka mutu danginka suka yi maka to kana matsayin kamar kai ka koya musu kenan ko ka ba su izinin su yi ko kuma in kai ba ka yi amma ka san danginka suna yi in baka hana su ba to kamar ka yarda kenan to kun ji wannan fasara a kanta bukhari yake ha fasara ta biyu wa huwa akhassu min allazi qablahu ita kuma ta ɗan ragu tana da ɗan bambanci kaɗan daga waccan ya take idza ma ausa ahlahu zalika wasu malaman suka ce in har yayi wasiya ya ce na e eh, idan na rasu to ai mini kukan mutuwa misali akwai da yawa musulmi waɗanda jahilci ya kai matuƙa saboda sun tashi cikin wannan al'adar adadin mutanen da suka yi maka kuka yana nuna adadin masu ƙaunarka to har ya zama abin akwai haya ake yiwa na masu kuka to kaga duk mutumin da ya wasiya to irin wannan azaba za ta kai gare shi wa bihi qala al-muzani al-imam al-muzani al-majrin shafi'i ne wa ibrahim al-harbi da ibrahim al-harbi al-majrin ahmad ibn hanbali ne wa akharuna min ash-shafi'iyya da wasu malaman shafi'awa wa ghairuhum da waɗansu malaman gaba ɗayansu sun tafi akan haka hatta qala abu layth as-samraqandi mai littafin tambihul ghafilin shine al-imam abu samra kandi samraqandi cewa innahu qawlu ammati ahlil ilm baki ɗayan malamai ma akan wannan magana suke wa kaza naqalahu an-nawawi anil jumhur nawawi ma cewa mafi yawancin malamai qalu cewa suka yi wa kana ma'rufan lil qudama hatta kana tarafat ibn al-abd wannan al'adar sananniya ce a mutanen da mutanen jahiliya mutum ya wasiya da in ya mutu ai mai kukan mutuwa har wani daga cikin mutanen jahiliya ya ce iza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shaqi alayya aljayba yabna ma'abadin yabnata ma'abadi yake cewa idan na mutu ki ainihin yi mini kuka da gwargwadon daraja ta a wurinki ki kuma ga rigarki ki ta wuyan rigarki yake yar ma'abad ishara ga wata budurwar shi ce ko wata makusanciyar shi domin tsarafa ibn al bai taɓa yin aure ba kaga yanzu in ya kasance irin wannan al'ada ce to wasu malamai suka ce ita ce ke jan azaba ita ce ka yi umarni da in ka mutu ko fahimta jama'a ai maka kukan mutuwa shi yasa daga cikin yan uwa abokan mu ahli sunna a Legas, akwai matasa da suka fahimci addini wata rana wani ya bugo waya ya ce to gashi mahaifin shi ya bar kuɗi masu yawa akan in ya mutu a je a ɗauko haya na waɗannan mutane waɗanda za su yi kukan mutuwa shi kuma yanzu shi ya fahimci addini kuma waɗannan kuɗi a hannun shi suke tunda shi ne babban ɗa namiji yanzu me ya abin yi kenan sai na ce ya je ya yi wa mahaifin nashi sadaka da kuɗin sai ya ce kuɗin suna da yawa na ce a je a gina masallaci to inda Allah ya taimake mu kenan domin dangin shi mata yana da yayye mata amma da yake shine babban ɗa namiji to yanzu shi yake da magana kuɗi na hannun shi kuma uban ya mutu ya bar miliyoyin kuɗi waɗanda za a gayyato mutane a yi shagalin mutuwa kuma a yi mushi kukan mutuwa to yanzu ya ji wa'azi haka bai halatta ba mai abin yi su ‘yan uwan shi kaf sun goyi bayan abu amma ina matsala take shine ne kuɗi ke hannun shi kuma bai goyi baya ba to da ya ce musu haka bai halatta ba suka ce a ba su yadda ba to har Allah ya fahimtar da mu cewa a ɗibi waɗannan kuɗi a gina mishi masallaci to da nan ne suka gamsu cewa to gashi malamai sun ce a gina masallaci aka gina kuma ka san a Legas za a sa sunan shi ne dama tun a get yawa eh to a tafi dai haka daidai ne ba laifi <laughs> na fata an gane eh. واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية sai wasu malamai suka yi musu wannan magana cewa ai cewar wani ya ce ai mini kukan mutuwa wannan ba wai sai in ya mutu za a yi mai azaba ba a'a faɗin wannan magana ma wasiyar ma kadai ta halatta Allah ya mai azaba wal hadisu dallun ala annahu inna ma yaqa ala wuqu'il amsal imtisal والجواب أنه ليس في سياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال ألا يقع إذا لم يتمثلوا مثلا maganganun da malamai ke tattaunawa shine ma damar yayi wasiya da a yi mishi kukan mutuwa wannan kukan mutuwan kafin a yi ne azaba dai ta tabbata gare shi ko kuwa bayan ya mutu ne an yi azaba ta tabbata gare shi ثالثا مغنى تأكو يقع ذلك أيضا لمن أهمل نحي أهله عن ذلك za za'a azabtar da duk wanda bai wa iyalan shi wasiya game da kasi ba bai hana su ba kun ga wannan magana mun wuto ta a baya wa huwa qawlu daud wa ta'ifa wannan magana imam daud zahiri da shi da wasu malamai haka suka faɗe ta rabi annabiyar ma'ana qawlihi yu'azzabu bi bukai ahlihi ay bi nadhiri ma yabkihi ahluhu bihi وذلك أن الأفعال التي يعدون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به wasu kuma sai suka yi ta'awulin cewa cewar za a yi mishi azaba a a lokacin da suke kukan mutuwan suna ƙididdige wasu abubuwa da ake faɗin yana yi ma'ana wani mun yi asarar shi shi yake mana kaza shi yake mana kaza shi yake mana kaza sai ya zama ane mushi azaba ne saboda waɗannan abubuwa da suke ƙididdigewa ba wai saboda kukan mutuwar ba tawilin da wasu kai kenan khamisan na biyar ma'anar ta'azib taubihul mala'ika lahu bima buhu bihi ahluhu kama bihi kama bihi kama rawa ahmad min hadisi abi musa marfu'an al-mayyit yu'azzab bi buka'il hayy idza qamat an-na'iha wa adba wa nasira wa kasiba jazaba al-mayyit wa qila juzba al-mayyit wa qila lahu anta abudaha anta kunji wata fassarar da malamai suke suka ce a mala'iku ne za su rinƙa gaya mai baƙaƙen maganganu sanda ake mai kuka. Ahmad ya ruwaito hadisi akan haka annabi yake cewa idan aka yi wa mamaci kuka mai kuka in ta ce wayyowa na da ke karfafan mu wayyowa na da ke taimakan mu wayyowa na da ke mana tufafi sai mala'iku sai su fusgo mamacin su ce dama kai ke karfafarta dama kai ke taimakonta dama kai ke mata tufafi wasu malamai sai suka fassara azabar ita ce wannan wannan zargin da mala'iku za su yi mai ne سادسها فسرت ta معنى التعذيب تعلم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيره wato Allah zai rinka jiyar da mamacin yana jin dangin shi suna kuka to ka kaddara me kake jin ka ji yan uwanka na kuka kana jin zafi ko to wasu ka ce wannan ce azabar kawai duk fa fassarori ne malam yake kawowa daga ƙarshe dai malam duk da ya gama sai ya ce wa yahtamilu an yajma'a baina hadhihi tawjihat وينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ بذلك أذب بصنعه تبان ضد ما لك waɗannan saɓanin sai ce to yana ganin hanyar da za a bi a ɗan iya sassauta wannan saɓanin shine a ce abin ya danganci kowanne mutum ne daga cikin waɗanda suka rasu wanda ya zama al'adar shi ce kukan mutuwa kuma har ya mutu yana kukan mutuwa kuma dangin shi suka kai matuƙa wajen kwaikwayon shi suka yi mai to za a yi mai azaba wa man kana zaliman fa nudiba bi af'alihi al-ja'ir uzziba bima nudiba bihi wanda ya zama azzalimi ne sai ya zama ya mutu mutane suna faɗin irin waɗannan abubuwan nashi na zalunci to da wannan ne za a azabtar da shi to ka dai ji a taƙaice ire-iren fassarorin wanda gaskiyar lamari fassara mafi inganci ni da na fi gamsuwa da ita ita ce fassarar da bukhari wa hadisan nan ita ce ma damar ya kasance al'ada shi ce ko sunnan mutanen shi ce to ya yi ƙoƙari shi kada ya yi abu na farko kenan abu na biyu kuma ya hana su to a wannan halin ko ba sun yi mishi kuka ba za a yi mishi azaba ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka in za mu dawo mu dubi waɗannan hadisai da muka karanta jama'a in ba ku manta ba waccan ya ta annabi da aka ce ta aika dan ta bai da lafiya ga har rai zai fita ko wasu malamai suka ce qila huwa ali ibn abul as ibn rabi wa huwa min zainab kaza kataba dimyati bi khatihi fi al hashya fihi nazar لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث وأيضا وقد ذكر الزبير ابن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى هذا الحلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على رائلته يوم فتح مكة ومثل هذا لا يقال في حقه صبي عرفا وإن جاز من حيث اللغة وجدت في الأنساب للبلاذري أن عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت آه، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره wa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama yanzu tattaunawa ita ce wanne ɗan ne daga cikin 'ya'yan? kuma wacce ce daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce jikan annabi ne mai suna aliyu dan abul as akwai abul as dan rabi' wanda yake auren yar annabi sallallahu alaihi wasallama zainab wanda a tarihi an nuna ita ga ta musulma yar annabi shi kuma mijin ya kafirce a lokacin da har aka je yakin badar aka kama shi cikin kafirai sirikin annabi sallallahu alaihi wa sallam, da aka kama shi sai matar shi ita ce zainab sai ta ɗauko wani murjani nata sai ta aiko wa da annabi a matsayin za ta fanshi mijinta da shi asalin murjanin ita kuma ta gaje shi ne wurin khadija to annabi na ganin murjanin sai ya tuna da khadija to kaga attention sai annabi ya ce ku sake shi sallallahu alaihi wa alihi kaga murjanin khadija shi kanshi ya zama ceto to wasu suka ce dan shi ne wato jikan annabi kenan wasu kuma sai suka ce a'a ba shi bane wani ɗan ne wasu sai suka ce a ɗa ne ta ɓangaren ainihin wato Usman wato Abdullahi ɗan Usman ɗan Affan wanda yake ruqayya ita ta haife shi wasu ka faɗi haka amma dai wa qad ittafaqa ahlul ilm bil akhbar wa anna annahu mata saghiran fi hayati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama فهذا أولى أن يفسر به الابن إن ثبت أن القصة كانت لصبي ولم يثبت أن المرسل زينب لكن نصى في حديث الباب أن المرسل زينب وإن الولد صبية كما Ahmad في مسند أحمد عن أبي معاوية بالسند المذكور ولفظه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمامة بنت زيد duk da gama wannan saɓanin sai ibnu hajar ya ce to gaskiyar lamari an yi ta'abiri da cewa ɗa ne ma a babin ba da labari amma ba ɗa ne namiji ba ba ya ce ta mace sunanta ainihin umamatu wadda zainab ta haifa ita ce wannan ya da annabi yake rataya ta a wuya in yana sallah to ita ce ma asalin kissar ta faru wannan ita ce fassarar da ibn hajar ya fi karkata a kanta Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan duk da aka gama wannan tattaunawar sai kuma abin da ya biyo baya na ainihin wato ah, fassara hadisi da mala ce wa fi hadha hadisi min alfawa'id fawaid ghayr ma taqaddam جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسم عليهم لذلك ibn Hajiri ne ya sha wani babban aiki jama'a wanda bin ba zai gyara kamar yadda aka saba in irin haka ta faru yace wannan hadisi yana nuna halarcin manyan mutane masu falala da daraja su hallara a wurin da wana zai mutu saboda sa ran su da su da kuma ya halatta ya dace a yi musu magiya a kan sai sun zo ɗin to ibn hajar abin da ya rubuta kenan yana rubutawa sai bin baz ya ce fi hada listin bati nazar wannan hukuncin akwai gyara fa inna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama fa inna allati istahdarat ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ibnatuhu ai annabi shi ce ta kira shi ya zo wa yahtamilu an yakuna istihdaru halin rasul sallallahu alaihi wa sallama bi muqtabal ada wa hukumul qaraba li yusliha wa yuwasiha ta yiwu annabi ya ne ta aika mishi ne saboda me saboda haka abin yake a al'adarsu kuma saboda dangantaka ce ta jini don ya zo ya kwantar mata da hankali Bawo ya je ne a matsayin malami ya je wurin da wani zai rasu ba don yanzu abinda da ibn hajar yake cewa hadisin ya nuna wato yana daga cikin abubuwan da suka halatta wane zai rasu sai a ce wane ya marmaza ya halarto domin shi wane da zai mutu ya samu albarkar wane kuma ya samu addu'ar wane da kuma in wane ɗin ya aika wa wane ka zo ya ƙi zuwa in wane ya aika da magiya to ya zo sai ibn hajar ya hukunta haka sai Bimbas yake cewa gaskiyar lamari ko da yake jin babu ana nuskar ko aha ba ta'alikin ba ne, a yi hakuri kun san bin da ya ta'aliki akan fathul bari an fahimta akwai wuraren da bai wa ta'aliki ba to waɗannan wuraren da bai ta'aliki ba an samu wasu malamai wannan fathul barin da ke hannuna wani sabon bugu ne na fatuhul bari wanda wani malami shi yana nan da rai yanzu amma shi ma makaho ne dattijo ne ya kai kusan shekara casa'in a duniya yana riyad shi ma barak sunan shi shi ma yadda ka gabin ba haka yake wannan ta'aliƙin da ke hannuna ta'aliƙin shi malam abdulrahman barak ne to a daidai wurin ne nake karantuwa don haka ba kowa ike da fatuhul bari zai ga wannan ba sai in yana da nuska irin wannan ina fata an gane sai yake cewa akwai gyara a cikin wannan sai ce fa innal lati istahdarat eh, ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ibnatu wa yahtamilu an yakuna istihdaru ala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam بمقتضى العادة والعادة وحكم القرابة ليسليها قل يسليها ويواسيها تايو النبي يازو حكا يسبب العادة سو ذات أيكا أبنت يزو كم يبات حقولي ومما يؤكد raghabataha fi zalika anna abaha hahuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da zai karfafe mu mu gane haka shine ai baban nata shine manzon Allah fa fi hudurihi buraddin fa fi hudurihi li masa'ib al-musab wa li hadha aqsamat alaihi bil maji zuwan shi zai sauƙaƙa mata tsananin zafin wannan musiba da ta same ta sannan kuma don haka ne ta mishi magiyar ya zo walamma aqsamat alaihi a lokacin da ainihin wato ta mishi magiya ta sha alwashi barra bi qasmiha sai ya ainihin sauƙaƙe mata ba sai ya sa ta tayi rantsuwa ba wallahi manzon Allah ka zo lallai ina gama ka da Allah shikenan sai manzon Allah ya zo ولا ريب أنه يجوز استحضار من ينتفع بحضوره لدى المحتضر fi umurin din au duniya babu shakka ga wani in yazo zai rasu wani ya zo don ya amfanar da mamacin game da al'amarin addini ko duniya wannan babu laifi mimma ya odu ilal muhtadar in dai wannan amfani zai koma zuwa ga wanda zai rasu din a ahlihi bil fa'ida ko kuma dangin ainihin mamaci din wala raiba anna istihdara man yantafi'u المحتضر وأهله بعلمه وتوجيهه مما يرغب فيه إن هر in har in ya zo za a amfana da wata faɗakarwa ko nuna wani abu ko likita ne ya ce ku yi kaza ko malami ne ya ce ku jiƙa mishi kaza babu laifi amma ka kiyaye ina kuskuren ibn hajar ya faru anan cewar da ya yi ya zo dan a samu albarka wato irin wannan a samu albarka ɗin ne ake son a kawar maka ina fata an gane wa yanbaghi hamlu qawl al-hafiz ya kamata a ɗauki maganar ibnu hajar da yace li raja'i barakatihim wa du'a'ihim ala hadha a ɗauki albarka kenan malami ne in yazo sai ya ce eh to kun ga yaro da ciki ku gyara mai kwanciya ba wai kawai zuwan malamin albarka ta zo ba ko kun fahimta jama'a ya kamata ku fahimci abin da malam yake cewa ba wai zuwan malamin ne kawai albarka ba a fahimci albarkar ita ce malamin ya zo ya yi wata fatawa ko in likita ne ya zo ya bada wani magani ko ya faɗi wani abu da ya kamata ya ce haka ya kamata a ɗauki magana ibn hajar li'anna ta ahlul ilmi wa salah fiha khairun wa baraka li mujalasati yace saboda zama ko kusantar malamai akwai albarka ta ƙaruwa don haka ku kiyaye jama'a shi yasa ɗazu a cikin karatun muslim na irin wannan faɗakarwa muka kawo ga wani bawa mai suna humran bawan usman ne amma ya wayi gari ya zama ɗalibi yana riwaya hadisi na ce kar ka sake ka zauna da malami baka ƙaru ba wani secretariat studies ya karanta jama'a ɗan boko ne sai aka ɗauke shi aiki a ofishin bimbaz idan aiki ya ragu sai je zauna gaban bin baz ana biya mai karatu a yau da bin baz ya rasu shi ya zauna ya rubuta littafi tarihin bin baz wanda yake kaf almajiran bin baz ba su rubutu irin wannan ba amma an ɗauke shi ne kawai sakatare kamar ya gama polytechnic ne sai gwamnati ta ɗauke shi aiki a matsayin sakatare sai aka jefa shi ofishin bin baz ba wai an jefa shi ne a matsayin shi na ustazu wa malami aiki ba a'a kamar yadda kawai gwamnati za ta ɗauke ku aiki sai a ce wani an kai ka ofishin kaza ina fatan kun gane kenan duk inda ka samu kanka kai kokari ka ci albarka wannan abin to me mecece albarkar ita ce karuwa da ilimin da ke wannan wurin shine sai na kawo cewa ga professor Saro jami'ar ahmadu bello an ɗauke shi aiki ne da takardar sakandare ina jin ƙabilar idoma ne shi ko tibi tibi ne daga jihar benue amma sai da ya waye gari kafin ya bar jami'ar ahmadu bello ya zama professor kuma ya zama vice chancellor to ku kiyaye a lokacin ne sai na yi kwaba na ce ka zama irin yadda mutanenmu suke na arewa a ciku da yaƙi a bakku da kuturun bawa yanzu ku je abuja asalin suwaye zauna a abuja fulani ne da ƙabilun gwari aka tashe su aka ba su kuɗi diya aka kawo filaye aka ba su suka je suka kashe kuɗin suka da filayen suka sake komawa bayan duwatsun abuja suna nan har yanzu jiya yau kun fahimta jama'a kowa ya san tarihin ɗan tata a kano shekara ɗari da ta wuce shine babban attajiri mai kuɗi yau ga jikan shi ɗan gwate babban attajiri ne mai kuɗi a najeriya haka ake so ku kasance idan ka karanta african history za ka ga tarihin samori ture samori ture din nan jikan shi ne ahmad seko da ya mutu a 1980s ma'ana sardauna jikan waye jikan ɗan fodiyo idan aka ce abu gidanku ne to ya kamata ka yi ƙoƙarin riƙe wannan kambun ko juyin zamani ya juya kun fahimta jama'a sai ka ainihin ci gaba da riƙe wannan kambin Allahu akbar akwai wani dattijo da muka halarci taro da shi malami ne a nan ƙasar zazzau da yawancinku na san kun san shi malam ladan sharihu dattijo ne mai ilimi taro muka yi a kan ganin wata duk aka gama hayaniya da ya zo cikin minti talatin ya summarizing takardar shi a cikin ilimi da hikima da bayani gamsashe ya koma ya zaman shi a yau ya rasu Allah ya gafarta mishi to ɗan shi aminu education ya karanta ka san yau shine shugaban hukumar malamai na najeriya mti gata tana in ka gangara za ka shiga kaduna in ka hawo kuma za ka fito na'am to ba nan ba makon da ya wuce sai yana ingila sun je taro na duniyar malamai da masana da kaza kaza sai aka sa shi a bbc na yi capturing abin a cassette abin very interesting yana bayani game da taron ne to ko da su sai da na sa kaset din ina ji yana bayani game da taron ina fahimta abin da yake cewa amma ne ina reflecting uban ko kun fahimta na'am mahaifin shi babban malami ne in ya zauna zai karantar da kai muktasar askari kurɗabi da ka ba sai ya duba ba yana kashin gida yana shan shayi to yau da aka juya juyin juya hali a ƙasar zazzau yanzu ba wai shi shugaban